hukumar inec ta faɗa cewa ni ne na ci zaɓe ina gode musu kwarai da gaske ina musu fatan alheri kuma ina gaya musu cewa in allah ya yarda da a samu canji mai kyau a jihar kano ba za mu ba su kunya ba insha allah ya za ka tunkari kalubalen da ke gaban ka musamman na sauke irin nauyin da kai alƙawuran da kaiwa wa al'ummar kano to a gaskiya um, na daidai mun danka al'ummar mu ga Allah subhanahu ta'ala shi zai wuce mana gaba kuma shi ne zai ba mu iko mu abubuwan da ya kamata hanya wacce ya kamata misali a tabbatar da cewa wato an kawar da wa'an dakile hanya ta cin hanci da rashawa domin a samu hanyoyi da yawa wanda za a samu kudaden shiga za a yi wa al'umma aiki kuma karkamanta manta a baya na rike mukamin kwamishina na ayyuka gidaje da sufuri so da haka ayyuka ne ba sababbi ba ne a wajena illa ma za mu ɗora ne a inda muka tsaya a dubu biyu da goma sha biyar wanda wannan gwamnati da yanzu za ta tafi ta kita ɗora ta muka samu muna da wato blueprint wanda yake in Allah da kawai ɗorawa mu mun yi alƙawarraka da dama kuma kafin mu yi su sai da muka zauna muka yi nazari musamman fannin ilimi fannin kiwon lafiya fannin wato tattalin arziki fannin kasuwanci fannin samar da ruwan sha da abubuwa da yawa na da yakin insha Allah za mu iya kamar eh, kwanaki ɗari na farko me za ku ba wa muhimmanci na sha magana kwarai da gaske a kwanaki ɗari ba abin da ni nake ganin a za mu fara da shi shine aiwata da harkar ilimin nan muna so mu ba yara ilimin kyauta muna so mu fara ciyar da yara ƙanana mu fara ba su littattafai mu fara ba su kayayyaki na sawa domin mu ba su wato ƙwarin gwiwa ta yadda za su je su fara karatu. kamar gwamnatin da za ta tafi ko idan ta bar wasu ayyuka da bata kammala ba za ku iya yi a matsayin ku na gwamnati ko jam'iyya iya adawa da kokar mulki har yanzu abin da yake gabana shine ci gaban al'umma ba na da waye ya kaza waye bai yi ba matukar wannan ayyuka za su taimaka wa al'umma to ba ni da wani wato abu ne na yanayin da cewa dan su opposition ne wato ba zan ci gaba da su ba duk aikin da muka tabbatar ya zai taba ko kuma yana taba wato rayuwar al'umma positively wato in Allah ya da zan yi shi za mu kammala shi mu ba irin su bane mun yi abubuwa da yawa kamar yadda na gaya maka amma rashin kishi ya sa su kaki kammala waɗannan aiki in Allah ya yi ba mu muka aka rantsar da mu in na duba na gani ayyukan nan za su taimaki al'umma ina tabbatar maka za mu ci gaba da su mu kammala al'umma su fara aiki da su